Rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau wato Special Task Force ta ɗauki matakan tsaro don tabbatar da an gudanar da bukukuwan Kirsimetin bana ba tare da tashin hankali ba. Kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau Kaftin Salisu Mustapha ya ba da tabbacin cewa yadda aka yi Kirsimetin bara lamin lafiya da yardar Allah haka ma bana za a sake yi. Akwai tsaro da za a saka a coci da kuma wuraren shakatawa wanda mutane za su je bayan sun dawo daga coci sannan kuma mutane za su yi hakuri saboda duk wasu wurare da muka san maybe tashi hankali zai iya tasowa ko wani abu za a kara saka sojoji a wajen saboda su dinga tsaro haka shigowa cikin gari na jos da fita shi ma a wannan wajen za a dinga duba motoci sosai da mutane masu shigowa yadda ya kamata daga yanzu har bayan cikin sabon shekarar da za mu shiga insha Allah to akwai fashi da makami da ake samu a hanyoyi musamman hanyar dangi zuwa kanke zuwa amfer din nan wani mataki kuka dauka tunda mun gane wajen wuri daya ne ake yin wannan abin bai wuce abin nan distance na tazara na kamar kilomita daya ba akwai sojoji da za a ringa ajiwa yanzu a wajen za su dinga zama a wajen permanently Shi ma kwamandan rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Plateau Vincent Bature ya ce jami'ansu sun haɗa kai da sauran jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. muna gama jama'a din su dinga ba mu rahoto kan waɗanda suna nufi su yi abin da ba ko kuwa su kawo a tax a cikin gari in lokaci haka nan ya zo muka yi sort of abin da ake kira show of force muka go around a cikin gari don a san da wayas namu kwamishinan yada labaran jihar plateau iljab ibrahim kiraye wa jama'a da su rungumi zaman lafiya mai dorewa a jihar ba masu jama'ar mu su zauna da fargaba ko tsoro akan cewa ai an ce an ce wani abu zai ballo ko kuma akwai wa'asun da suka shigo cikin jihar plateau kuma su jama'ar plateau muna roƙonsu su ci gaba da haɗin kai da jami'an tsaro da gwamnatin jihar plateau kuma su yi ƙiyayya da duk wani shawara ko kwa wata hanya da aka kawo musu wadda zai kai ga ta da hankulan jama'a kuma a mai da hannun agogo baya a shirye muke mu ci gaba da ɗaukan ƙwararrun matakai na tsaro domin mu tabbatar da inganta wannan zaman lafiyar da ake ciki a cikin jihar plateau mai bishara musa paul gindiri hudu ba ya yi wa mabiya addinin krista da ma hukumomi a wannan lokaci duk mai bin yesu kristi na gaske halin kauna halin gafartawa halin taimako su ne ainihin hali wanda mai bin yesu kristi yake so ya kasance tare da shi talakan da yake bayan gidanka kai miloniya ka tara motoci ka gina shinka-shinkan gida amma wanda ke bayan gidanka baya da abinci to lokacin da za ka tuna da shi kenan musamman ma ma shugabaninmu wa'anda allah ya ba su rikon talaka a wannan kasa mutane maras galihu lokaci da ya kamata a tuna da su kenan a tabbatar hanyoyi da za su bi an gyara gadojin da suke bukata a kauyuka an gyara makarantu an gyara a samu wuta na lantarki ruwan famfo da za a sha da kuma wanda za a yi noma wannan shine abin da ake kira christmas zainab babaji muryan amurka daga jos a nigeria